kawo iliya Allah ya shi da rahma mun haɗa wannan rana ta talata 22 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiyya mun haɗa cikin wannan masallaci mai albarka don karanta littafin alwaje fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz wannan shine darasin mu na wannan shine darasin mu na 51 a cikin wannan littafin kuma muna nan a cikin kitabu siyar mun zo gabar da mala yake cewa ma yubahu lisa'imi abin da ya halatta shari'a ta halatta wa mai azumi waɗannan abin da zamu lissafo tare da hujjoji har wajen abubuwa guda shida duka wannan ya halatta a cikin mutumin da yake azumi in ga yana da bukatu zai iya yi abu na farko shi ne ghuslu lit-tabarruj wanka dan jin sanyi ana azumi ga rana ga tsananin ishirwa babu laifin mutum ya yi wanka dan ya ji sanyi wannan ya halaka ba za a ce dan kana azumi ba za ka yi wankan jin sanyi ba ah, an abi bakar an abi bakar ibn abdurrahman an babu ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam قال رأيت قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعج يصب على رأسه الماء وهو سائم من العطش أو من الحر وانا حديث هذا سنن أبي داود آه cewa abubakar ɗan abdurrahman yake cewa ya jiyo daga wani daga cikin sabbin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wannan sahabin yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajj yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani guri al hajj wannan guri ne tsakanin Makka da Madina zaka tafi daga Makka zuwa Madina zaka samu gurin da ake kira al hajj to a wannan kudin a wannan sorry a wannan wurin a wannan wurin wannan sahabi ke cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya subbu ala ra'sihi al-ma'a yana zuba kansa ruwa zala yana fara kansa ruwa wa huwa sa'im al-hali yana azumi min al-atashi saboda tsananin kishirwa aw min al-hadari ko saboda tsananin zafi da haka saboda tsananin kishirwa ko saboda tsananin zafin zama zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zuba kansa ruwa to da wannan malamai suka ce ya halatta mutum ya zuba kansa ruwa ko kuma ya yi wanka wannan babu laifi a ciki alani kana azumi shine abu na farko abu na biyu almagmagatu wal istinshaqu min ghairi shi shine kurkura baki ko shaka ruwa amma wajen shaka ruwan kar a kai makura suna kafa hujja da hadisin Laqit ibn Sabra Al-Laqit ibn Sabra qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima dan mutun yazo yin alwala zai kurkure baki zai shaka ruwa to shine maza Allah yake ka kai makura in zaka shaka ruwa sai ka shaka ya shiga cikin hancinka in dai zaka yarda amma sai ce illa an takuna sa'iman sai dai in kana azumi to wannan kuma sai dai kaɗan shaka kaɗan da kai ya wuce ciki abu na uku shine alhijamatu alhijamatu shine kaho kaho da ake yi wani asali an kira shi kaho saboda a baya da kaho ake yi amma yanzu ana yin sa a zamani eh ana yin sa a zamanance kuma yana ƙara lafiya ko wani ina jin da naji aikin maji an mun guda tara sai eh, an mun kaho guda tara kuma na samu lafiya da ya kamata to za ka kaho abu ne mai kyau to ko kana azumi za a iya ma kaho yanzu na zamani ake da yan reza ake dan keta kyakkyakkyak haka mana ta abubuwan zamani a zuko jinin wani za a ga haddar ruwa a ciki saboda wani jinin ya lalace ma ya yi baki iyanai na baka matsala a cikin kabarta baka ne to alhijamatu shine yin kaho an ibn abbas radiyallahu anhu qala اهتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم an karbo daga Abdullahi بن عباس yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho ko an masa kaho alhali manzon Allah yana azumi kaga kenan ya halatta kana azumi kuma ai ma kaho wannan babu laifi ba ne cikin abin da yake karya azumi shi ma na hadisi ne ce sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi malam yace وتكره إن خشي على نفسه ضعفا سيدي سبو دي يموى لسنة لنا in aka yi masa ko aka jaji jininka zai iya sa jikinka ya rauni to nan kuma shari'a tana kyamara makaruhi makaruhi da za ka bari za ka samu lada amma kai ba laifin muna gane ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'li duk abin da in ka bar shi za ka iya samun lada sannan ba za a ma'ukuba ba in ka aikata shi ne makaruhi da haka makaruhi ne in za ka rauni a jikinka saboda mai saboda hadisin sabitin bunani an sabitin bunani an sabitin nil bunani qala su'ila ana subni malik radiyallahu anhu sabitin bunani almajiri ne daga cikin almajiran ana ibn malik yana da riwaya daga Anas ibn Malik to wannan sabitu bunani yake cewa an tambayi Maliku dan Anas cewa a kuntum takrahuna al-hijamata lisa'imi ya Malik a matsayinka na malami da yake fatuwa cewa shin kuna kyamar a yi ƙaho ga wanda yake azumi ya yi ƙaho kuna kyamar wannan kala lati malik yace ba ma ba ma karanta wannan ba ma kyamarsa illa min ajli da'fi sai dai in mutum yana da rauni muna gane a haka Anas afwan Anas dan Malik yake so shi an tambayi sahabi Anas dan Malik akuntum takrahuna ijamata lisa'i ku taron sahabbai kuna kyamar wato a yin kaho ga mai ajmi kala lati ta Anas dan Malik yace a'a illa min ajli dha'f sai dai saboda rauni in mutum ya jikinsa zai kara rauni to nan makruhi ne a kasa bai ba ta so amma idan mutum yayi yi ba zai samu rauni ba ya alatta mutum yana azumi kuma ya mai ya yi kawo abu na hudu alkublatu wal mubasharatu liman qadara ala dhabt nafsi al-qibla shine kifin sun ba mutum yana da matarsa kuma yana azumi shi zai iya ya zo zai iya sumbatar ta ko ba zai iya ba ko ya dawo takare shi zai iya sumbatar ta ko ba zai iya ba na biyu mubashara shine kodin shine kodin irin runguma shi mutum zai iya hogin matarsa alhali yana azumi ko ba zai iya ba malamai suka ce wannan ya halatta amma ga mutum daya liman kadara ala dabt nafsi ga wanda zai iya rike kansa wannan kitchen din da wannan rungumar ba zai sa kuma ya je wani aikin da ya fi wannan ba muna gada shi ta zaga ɗansu malamai suna wa'azi sai su ce ma bai kamata budurwa da saurayi matasa a musu aure duk da azumi ba sauran kwana biyu azumi kwana biyar ta ci da musu saboda wani sai wuce iya to da ya halatta mutum ya yi in dai mutum zai iya kare kansa zai iya kula da sha'awarsa babu laifi don yana azumi ya kisin matarsa babu laifi dan yana azumi kuma ya haujin matarsa wannan babu laifi a shi me dalili hadisin Aisha radiyallahu anha ana Aisha ta radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه wa يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإرضي cewa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa wasallam take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sumba ga iyali sannan yana yana haujin iyalinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'im alhali yana aji sai Aisha amma ya fi mallakar sha'awarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi sha'awarsa ba su ta shi zuwa ko ina ba wannan shine wato kaidi da aka ka duk wanda zai iya mallakar sha'awarsa ba zai je wani abu daban ba babu laifi yana azumin farilla ko na lafiya ya yi shunga ya hajji na iyalin sa wannan babu da yake yaji wannan hadisi yana sun bukari da muslim abu na hudu da ya halatta an yi shugaba hajji luban mai yaji ya waye gari da ganaba yana cin muwatsa ta imam malik da ana wa abu hurairah fatawa cewa in mutum ya waye gari da ganaba zai azumi ca sai da aka je aka tambayo iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha da Ummu Salama sai suka faɗi wannan abinda Aisha wannan hadisi shi ma yana cikin Bukhari da Muslim أنا عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يكتسل ويصوم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance alfijir na kar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. alhali manzon Allah yana da janaba a jikinsa ta iyalinsa amma a tare da haka manzon Allah zai yi wanka ya je sallar asuba kuma ya ci gaba da azuminsa sallallahu alaihi wasallam ashe kai ma za ka iya da azumi bayan ka yi sahun kuma kai mu'amala da iyalinka kaga in kai mu'amala da iyalinka kila bayan ka gama da mulki kaɗan kuma alfijir zai ke to amma baka yi wanka ba a lokacin to sai ka je kai wanka ka je kai sallar asuba kuma ka ci gaba da azumin ka ya halaka ma'ana wato alfijir ya riske ka da jaraba a cikin wannan baya hana mutum ya aji muna gane jaraba ka ta same tafin dare har zuwa wanke ta ba har zuwa alfijir wannan babu shi sai ke wanka ka jikin sallah ka cigaba da azumin ka kamar yadda ummi salama da aisha ta ce hakan yana faruwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan ma ya halatta saboda ba wanda zai iya kawo riwaya irin wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi jaraba abin da ya shafi mu'amala da iyali sai iyalin sallallahu alaihi wasallam sai iyalin wannan kadai yana ma kima su da darajar su domin akwai abin da ba za a ruwaito naka ba sai su saboda me saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kusancin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara musu kima ya kara musu daraja kaga nan gurin zaka ga ƴan shi'a sun faɗi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 duk wannan sun samu wannan kiman ne saboda mai saboda kasancewarsu wato almajirai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka matan annabi sallama sun fi kowane mata kima da daraja shi ta za ga lokacin da munafikai suka wa Aisha sharrin zina Allah da ya tashi bayan ya gama tsarkake ta kuma sai ba da ka'ida yace al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wasayyibatu lisayyibina wasayyibuna lisayyibat mata masu datti na maza masu datti ne haka maza masu datti na mata masu datti ne amma tsarkakan mata na tsarkakan maza ne haka tsarkakan maza na tsarkakan mata ne kawo da wannan Allah ba zai ɗauki mutum da ba tsarkakakkiya ba ce zai ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai Allah ba zai wannan ba komai Allah sai ya zaba manzon da sama wanda ya fi ‘ya’yansa sun fi yayan kowa matan sun fi matan kowa abokan sun fi abokan kowa jikoki sun fi jikokin kowa to haka yake sallallahu alaihi wasallam to abu na shida shine alwisalu ila sahari ya halatta mutum ya yi azumin misal amma zuwa zuwa sahur misali na yi sahur yau da asuba na kai magriba to shari'a ta bani dama kan in ci komai in wuce sai na kai wata asubar sai in ƙara yin sahur kaga 24 hours kenan da haka azumin mutal azumin sadarwa an bar wa an ban mana ne mumi ya halatta bi iya a 24 hours na yi sahur yanzu kaga in magariba sai ai zan sha ruwa to ina da dama in ki ruwan kuma in bari sai wata magariba wannan in nayi niyya ce ne me yasa saboda hadisin a ah, Bukhari da kuma Abu Dawud cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasil فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساس يسكين أولا حديث أن أبو سعيد الخدري yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuwasilu kada ku yi azumin sadarwa don manzon Allah yakan yi azumin kwana uku ba sahur ba guda baki manzon Allah yana yin wannan to ne manzon Allah kalama yace fa ayyukum duk wanda yake daga cikin ku arada an wasu da yake so yi azumin sadarwa shi ne ka ɗauke buɗe baki ka ɗauke saho dala muna ha ya ce to wannan sai da hajjar saha sai ka yi amma iya zuwa lokacin sahur daga lokacin sahur zuwa lokacin sahur baka ci komai ba za ka iya in kana so tunda sun gama zala yana yi suna so su koyi da shi ya san ba za su iya ba amma sai ba su 24 hours kawai kalu sai suka ce fa innaka tuwasilu ya rasulullah ya ma cikin Allah kai kana yi kwana ɗaya biyu uku kana yi ya aikin Allah kala sai annabi ce sallallahu alaihi wasallam lastu ka ko. aini ba irin ku bane inni abitu li mut'imun yut'imuni ani ina kwana ne tare da wani mai ciyarwa yana ciyar da ni shine Allah wa taqin da wani mai shayarwa ya tiyin da yake shayar da kaga manzo Allah Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi sai ko baka da wannan matsayi kuma irin wannan hadisan su suke nuna ma cewa da kai da manzala ta salama ba iri ɗaya ba dan wani kai kafa hujja da kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilai kada abin sani ni dan adam ne irin ku ana mun wahayi eh manzala dan adam dan adam ne yana da sura irin ta dan adam amma kimar da darajar ta irin ta dan sauran in adam ce a'a ba dai ba ce domin ga nan ba mun ga bambanci mun karanta hadisi manzala salama in yana in yana kallon gabas in wani baya cikin sahu yana gani ce mai gyara sahunka da za ga wannan ba za a gani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da khasa'i shi sa na da sauri na gwamnati littafi da ya tattaro khasa'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na shi saboda wannan abuwa dole ne a ringa ganewa eh manzon Allah dan adam ne in dan adam ne eh dan adam ne amma irin ka a'a ba irin ka muna gane ba irin ka ba domin yana da khasa'is yana da khasa'is misali yanzu zagin annabi sai salama kafirci ne kuma hukuncin mutum a kashe shi kai ko zagi dubu za amma ba hukuncin ka kisa ba hukuncin da zai ka kisa ba da haka dai kuke da shi shi zagi ɗaya ko ka aibata shi to hukuncin ka shine a yi mamin a kashe ka kuma ka ka fitar da addini zagin fitar da addini yake to amma kan ne zai kalle ka akan kwalbatin gidanku ya zage kama ya haɗa da ashar ya ma kamar dubu ɗaya to kai hukuncin kisa ne a hukuncin kisa ne sai daga je kotu ka nemi haƙƙinka a wanda aka kashe shi ba amma in ya ce manzo Allah sallama kai magana da bata zagi ba in ji aiki shi ya shi matsala da kai da manzo Allah sallama ba ɗaya bane manzo Allah sallama annabawa in Allah zai aiko su zai sai annabin ƙarshen zamani idan ya zo za ka tashi daga annabi babba ka zama karamin annabi mabiyin babban annabi littafin da muka baka na attaura da injila da zabura sun tashi daga aiki sai dai kai aiki da littafin da ya zo da shi kuma haka ne ba haka bane wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin abin da nake son ce eh annabi sallama mutum ne ko bawan Allah ne manzan Allah ne amma ba irin ka ba eh ba irin ka ba ba iri na ba ba irin ka ba a cikin shi sa wani ce haramun alal ayyami ijazu mislihi kwanaki sun yi kaɗan su kawo kwatankwacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu kwanaki ba za su kawo ba kai ku irin ka da wanda suka fi ka an kawo suna da yawa a ganin kuna da bambanci kai irinka da wanda suka fi ka duk ilimin ka wani ya fi ka ka na kwarai wani ya fi ka duk mutuncin ka wani ya fi ka shi kuma zara salama a cikin adam bawan da ya kai shi kwanaki ba za su iya kawo irinsa ba sallallahu alaihi wa sallam sannan mazal kalama in ka bi shi ka zama shiryayye wa in tu uhu ta ta amma ka kowa za ka leka ce an bi ka an zama shiryayye ba ka wannan ba zai yi ba Allah shirya da mu abu na bakwai asiwaku wal tebu wal adhan wal kublu wal qattaratu wal hukna to da wasu abubuwa guda ba a jere sunan guda shida na farko aswaki turare shafa mai sa kwalli diga magani allura muna gani ha ke ga magani allura aswaki ya halatta bai azumi ashwaki ke ga turare ya halatta mai azumi ya sa turare shafi mai ya halatta wanda yake azumi ya shafi mai kwalle ya halatta wanda yake azumi ya sa kwalle maganin ɗigo na jama ko a ido ko a wani guri ya halatta a kuma allura in dai dan magani shi ba don cin abinci ba A sa allura akwai allura da za a ma ba ka baka jin yunwa sai mun kalami lafiya to wanda yake wannan haram amma in dai allura ke misali yanzu akwai wata allura da ake ma duk bayan awa shida kuma ga azumi ya ratu kaga za su gaba da ma tunda allura ce ta maganin cuta ba allura ba ce ta maganin yunwa kamar yadda malamai suka bayani malam yake wal aslu fi ibahati hadhihi al ashya al bara'atu al asliya asalin wato halatta wannan abu shine abinda malamai na usul fiqh ke al bara'atu al asliya asali yin hakan ne halal muna gane ha walau da a ce suna daga cikin abin da Allah ya haramta min azumi ba zai ba da Allah da manzansa sun bayyana wa ma kana rabbuka nafiya da dai ka bai kasance mai mantuwa ba da haka ya halatta ne akwai manganin sahabbai da tabi'ai a cikin manyan majalar da fai ɗaliban ilimi sai su koma cikin su to wannan abubuwan sun halatta da mai aji siyamu tatawu'in siyamu tatawwu azumin tatawu'i ma'ana azumin nafila muna da azumin nafila kala kala Kamar shi ne ya kawo mana topic akan wannan yace raggaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi siyam hadhihi al-ayyam manzo Allah sallama ya kwadaitar ya ja hankali wajen waɗannan kwanaki da za mu lissafa to lalle a ringa azumtar su azumi na farko shine sittatun min shawwal azumi shida a cikin watan shawwal bayan an gama ramadan to watan shawwal sai azumi guda shida wannan yana cikin hadisin da ya zo cikin sunan abi dawud سنن الترمذي وسنن ابن ماجه كما صحابي ابي ايوب ابو ايوب الانصاري عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر an karbo daga Abu Ayyub al-Ansari yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama Ramadan duk wanda ya azumci watan Ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal sannan sai ka biyo bayan watan azumin Ramadan din nan da kwana shida a cikin watan Shawwal kana ka siyamid dahr ya kasance kamar ka azumci shekara Malamai ta ce abin da yasa manzo Allah ya faɗi wannan Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da kyakkyawa za a ninka mai gida goma to kai azumin watan Ramadan wata daya kaga ka azumi mota na goma sannan ka zo kai guda shida guda shida su goma nawa sittin kaga azumin mota ne da aka rike ne za a rubuta ma shekara kana azumi za a rubuta ma shekara kana azumi za ka samu su malalata da matar rusa addini sai ce wannan azumin ai ba a yi shi ma ai maluku ya ce kaza wani ya ce kaza wai ce aiki zuwa ƙur'ani ba ai mutum da Allah ya ce mana wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ai shikenan me ya dalilin da yasa Allah ya ce duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku karbe shi abin da yana kuma ku haɗu saboda manzon Allah sallallahu alaihi zai bayyana da wasu abubuwa na shari'a wanda Qur'ani bai zo da su shi ta ce Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu shi ta ga Abdullahi bin Mas'ud da wannan ya kayar da wata alarammiya da ta ce ita bata gani a cikin alkur'ani inda Allah ya hana ƙari gashi sai ta mata ke ba alarammiya ba ta karanta ma'a ta kuma rasulu fa ku wa ma na'akum an fantau dai abin da manzon Allah ya zo muku ku karba abin da yana ku hannu to iya daga cikin abin da manzon Allah ya zo mana da shi ne mai azumi na sitta shawwal na san dai ba wanda zai je ce tunda manzala sai salama ya zo duniya bai ce komai ba sai ƙur'ani a ce bai furta komai ba sai ƙur'ani in yayi magana sai ina maganganun da yake in baka yi da hadisan da malamai suka tattara a cikin su ba to ya mana maganganun da manzala ta salama yi suna nan a rubuce wanda abubakar yi suna nan a rubuce na umar suna nan a rubuce na usman suna nan a rubuce na ali suna nan a rubuce haka basiratu sahaba da kuma tabi'i tabi'i na har zuwa yau in ya kai kana da dama kai wata magana ta daban ya wanda kuma shari'a take a hannunsa a ce shi kuma zai magana ba ko me yasa Allah ya ce mana wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu me yasa Allah ya ce wa ma ku anil hawa in wa illa wahyu yuha allamahu kowa. A ga don yana mana Allah zai magana zai magana tunda ba kurma bane ba zai zama ne mai ji ne da gani ne to ba ganin da manzala sallama ya faɗa su ne a cikin bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da abu da ibnu majah da sauran littafai in kace baka yi da wannan ba to kawo mana maganganun da manzala sallama ya ko kuma tun da yazo bai magana ba Ba mana maganganun da ko tun da yazo bai magana ba sannan abubuwa ne suke faruwa qur'ani yake sauka to gaya mana abin da suke faruwa ayoyin da ka haddace suke sauka sai gaya mana abin da ya faru shi wannan abin da ya faru akwai shi a yana cikin hadisi ai dai ayoyi akwai dalilin saukar su akwai abin da ke sauka yake faruwa sai a saukar da aya to tun da baka yarda da wannan littafin na hadisai ba to gaya mana me ya sauka akan ayoyin sannan Allah ya saukar da aya ya saukar da su kaga mutum bai kawo ba kuma yace bai yadda ba ko mutane abin da ba su gane ba hadisi da ke gani akwai hanyar da ake bi a tabbatar da wannan hadisin ya inganta ba wai molanta bane ilimi ne ilimi ne wannan hanyoyin kuma da ake bi a ce wannan hadisin ya tabbata su ne hanyoyin da ake biya kuma a ce hadisi bai tabbata ba ko mutum da kansa in yazo sai ga ya kare ta kansa wata rana wani dan kana katu ya ka bai tambaya su biyu sai aka ce mai ina aka ce a sujuda yace ga wuri aka ce ina aka ce a dago ta biyu shine ina aka ce a ruku yace ga shi aka ce ina aka ce a dago sai ce wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin wa taqallubaka fi sajidin shine a dago to kaga tambaya da zaka yi a nan gurin waye fassara nan gurin da haka ko shi ne ya fara fassarawa a yau in ya kama wani tafsiri ba zahirin ayar ba domin zahirin ayar ba nuna tsagowa daga ruku'u ba nuna tsagowa daga sujuda dole zai yi wani bayani to nan bayanin da zai kaga shi ya ji da nasa bayanin amma bai ji da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan yazo yace wai akwai qira'a ta fatawakkala ala al-azizir rahim to shi bambancin qira'a ina hagan shi a cikin Qur'anin da ka haddace ne aka cewa ma ana karanta da kaza ana karanta da kaza kuma waye ga ma akwai kirawoyin nan gaba ɗayan su guda goma guda bakwai ko guda goma waye ga ma akwai su kuma a shi ilimin ya ɗauko akwai kira'a akwai riwaya akwai tsarika to shi wannan aina ka gaishe kaga mutum zai zo yana kwantar dukkan kansa da haka dai azumin sitta shawwal ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin muslim da sauran littafai na biyu da na uku yawmu arafa li ghairi al wa ashura wa yawmun qabla azumin ranar arfa ga wanda bai je aikin hajji ba ana so an so ya azumi ranar arfa sannan akwai azumin ashura goma ga watan almuharram ko goma ga watan almuharram to ana son kuma kai kai kafin goma ga watan almuharram wannan da Allah sallama ya faɗa ce la in baqitu ila alqabil qabil la asumanna ta'at in Allah ya kai ni shekara mai zuwa da raina to zan yi azumi ranar tara ga wata bayan yayi na goma ya faɗi wannan to manzo bai je lokacin ba kuma yayi wafati to menene hujjarin waɗannan azumin muka عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وانا حديث مسلم يفتدش daga Abu Qatada yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumi a ranar Arfa ga wanda bai je hajji ba ranar Arfa je azumi ranar tara ga watan Zulhijja haka ne ko yace shi wannan azumin yukaffiru sanatal madiyata wal baqiya yana shafe zanubin shekara da ta wuce da kuma wacce ake ciki shi azumin alfa yana kan kara wannan muna gane wasu ila an saumi yau mai ashura an tambayi manzan Allah game da azumin rana ashura fakala ta yi ce yukafiru sanatar mabiya shi kuma yana kan kare zanubin shekara da ta wuce wannan su ne falalarsu to kaga azumin ashura da azumin arfa ya tabbata a sunnar manzan Allah صلى الله عليه وسلم وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تناروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو سائم وقال بعضهم ليس بسائم فأرسلت إليه بقدر لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه شكمنا جسمنا شكم بخاري لمسلم أنكر أجرق أم الفضل أرجنا الهارس ta ce wasu mutane sun ɗan tattauna sun yi ja'inja game da a ranar arfa game da azumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar arfa wasu suka ce suka ce azumi yake yi a ranar arfa din kuma ya je aikin hajji wasu suka ce a'a baya azumi da haka ummul fadli dan ta warware musu matsalar sai da ya samu ko ko ko wani mataki da nono a cikinsa sai ta aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin wa waqifun ala ba'irihi bi arafa manzon Allah yana tsaye akan abun hawansa a filin arfa a gaji aikin hajji kina arfa sai ta aika mai dan a gano cewa yayi azumi yana azumi ranar arfan nan ko baya yi fa ba sai manzon Allah kawai ya sha kaga manzon Allah yana sha kaga baya azumi kenan da aka dama shi azumin ranar arfa wanda zai yi shi ne wanda bai je aikin hajji ba amma wanda yake filin arfa a baya azumin ranar ga wannan ma ya tabbatar mana da azumin ranar arfa. To dama an ce ranar arfa da ranar ashura duka mun samu aji. To za abin da muke nema azumin tara ga wata. Wa an abi gatfan ibn وأن أبي قطوانة ابن الطريف المري قال سمعت عبد الله بن عباس يقول حين سام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بثيابه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin muslim ne da kuma abu dawud an karbo daga abu gatfan ibn tahir al murri yake cewa sami'tu Abdullahi ibn abbas sami'tu abdullah ibn abbas yaku yake naji abdullah yana cewa yana faɗi hina sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma ashura a lokacin da manzo Allah ya azumci ranar ashura goma ga wata wa amara bi sami kuma ya umarnin ai azumi kalu sai ta abin kace ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara ya ma'aikin Allah ka san mun yi wannan azumin na goma ga wata amma ka sani fa rana ce da yahuda da nasara ce azumta su wata riwayar ma sai ce cewa an tambaye shi an tambaye su me yasa ce azumi saboda suka ce ranar ne Allah ya tsirkar da annabi Musa sai manzo Allah ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum mu mun fi ku tantarta annabi Musa sai manzo Allah ya ce ai azumin ai azumin kuma yake ai to na ce aka ce ranar ce da ya gudanar da nasara ce girmama fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ya saba wa guda da nasarawa sai manzo Allah ya ce fa idza kana al-amul muqbil insha Allah in Allah ya yarda in muka kai wato shekara mai zuwa sunan yau tafi za mu azumci ranar tara ga wata sai mu haɗa da goma kaga mun saba musu sai ce falam ya akila amul muqbil sai dai shekaran nan mai zuwa bata zo ba hatta tuwfiya rasulullahi sallallahu har manzala sallama ya riga ya rasu ba tare da wannan shekarar ta zo ba to da wannan ne yasa tunda manzala ya ce la in baqitu ila alqabil la tasir to da wannan ne ake cewa za a zanci tara tasu'a a zanci goma kuma ashura mun gane saboda addinin musulunci ana son saba ma yahudawa da nasara wannan ne yasa Allah ma ya hana musulunci yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawm adh Allah ce kada ku rike Yahuda da Nasara a matsayin masoya sashen su suna kan sashi duk wanda ya tsince su daga cikin ku shi ma ya zama su duk wanda ya tsince su daga cikin ku ya zama su so ake mu rinka saba mai Yahuda da Nasarawa domin bin hanyar su ne ke lalata al'umma yanzu halin da muke ci kaga rashin tarbiyya da abubuwa da yawa duk biya wa Yahuda da Nasarawa ne shi sa ga manzala hatta a sallah yace ku saba ma yahuda da nasarawa su ba sa sallah da takalma su ku kurin yin sallah da takalma Yana muna gane ha in muka ce za mu bi yahuda da nasara za mu samu matsala shi za ga iya daga cikin abin da yahuda da nasara suke so shine al'umma ta lalace ta hanyar fasadi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u ba za su bushe ba suna yaƙar ku sai sai raba ku da addinin kuma cikar sun samu dama shi sa za su kafa cewa ba yadda za a yi lamura su lalace na al'ummar musulmi na tarbiyya da sauransu sai an koyar da wasu daga cikinmu su kuma zuwa su ringa yin yahudancin a cikinmu to shi kenan sai zama abin karbuwa za a ga kakanninmu sun kyamaci karatun boko ba dan karatun boko bai da kyau ba amma boko suna daga cikin asalin abin da ya fara lalata tarbiyyar musulmi musamman a yankin arewa boko ce saboda maimakon mai bokon sai mu rike tarbiyyar mu ta addini sai ga mutum ya je karatun boko yana ganin ma kuma ra'ayoyi da abubuwa na boko su ne tafi sannan boko suna daga cikin abin da ya koya mana son duniya mu sun rayu a cikin kwanciyar hankali tare da contentment suna da wadatar zuci da yawa daga cikin iyayenmu in ka littafa mutum goma za ga mutum shida daga ciki asalin gidansu gidan kasa ne ana rayuwa karamar rayuwa shi sa babu damuwa a cikin rayuwa amma yanzu mun zo mun ɗora kanmu abubuwa da yawa yanzu ka zo a gina gida za a biya musu saboda ka ce sai bulo da bulo sai mabin sai tayi sai kayan banɗaki kaza sai kaza kaza sai kuɗin sun yawa amma mu da ya mu kasa za su samu kawai a buga bulo da ita a gina a sa wannan lintar sai a sa azara kuma a cigaba da zama ana rayuwa a mai a mai siminti wani gidan su mai siminti wani ba su mata ba kuma a taso kai hadin qur'ani kai kaza kai kaza amma kuma yanzu ka zo ka dora kanka wani da gidan mai kuɗi daban gidan sarki daban gidan talaka daban yanzu yanzu ko iri ɗaya ne Yi wannan yana cikin abin da boko ta koyar da mu kuma wannan bokon ta sa ana tafiya ana tafiya muna karɓa abubuwa muna karɓa abubuwa yanzu har mun zo abubuwa da dole ne iska ba karɓa miki ba daga boko mu da gurin mutanen da kowa cikin iska ne sai zuma da ra'ayi sai ga an ba to kaga wannan ba daidai bane irin waɗannan ne aka samu wata wani ta bukarariya wai ita wai ta bokare ba wannan mutum da ya iska mai biyayya ka ringa ce mutane maza a zalimai me wannan abin da ake so shine a lalata aure in ba aure dole za a yi gina ko ba abin da ya ka fahimta shi ne da lokacin da ake yan mata aure shekara sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sai ka tara yan mata dubu baka samu su taɓa yin gina sau ɗaya ba kai wata ka samu namiji ya taɓa taɓa taka ba taɓa samu ba amma yanzu ake barin yara ƙanana ne fa yan five ko yara ne yarinya yan five ko yarinya ce ba aure to kuma sun yi wa ƴaƴan tarbiyya sun kai 25 sun kai sati ba shi wani abu ba to wani ba zai iya ba dan ka san yana daga cikin babban abin da ke rusa tarbiyya shi ne talauci shi sa in Allah ya ka talaka baka da kofi titi yar kana tasowa shekara 15 16 17 yi mata aure don ba za ka yi ɗaukar takalifin rayuwarta har ta karatu har ta kaza har ta kaza ba za ka iya ba daga baya kuma aka samu wata idan wata ce bata ga amfanin aure ba a lokacin malamai suka ce mata raddi ni ban sai mata raddi ba ita da kowa sanin amfanin aure dalili ga ta nan an haife ta a cikin aure ai da daga cikin aure bai da amfani sai ta iyayenta Allah ya ita da suka haife ta a cikin aure me yasa bu je sun yi da suna haife ta ba a nan za mu ga tana rigima inda ba ta da aure ba ko kuma da hada sunan ba daina hada sunan babanta da nata amma aure ita fara rufa a asiri har take samun bakin da za ta wuce magana a cikin mutane ka kaddara ba ta da uba ta zoce wannan magana dan Allah ba ta mamaki ba a sha wani rufa mata asiri kuma babban dalilin ta na biyu ta ɗauko ta rayuwa mai tsada don wani mutum mai hankali mai tunani ko yana da kuɗi ba zai aure ta ba domin akwai ƙananan yara da suke shekara biyar ba sun fi ta kyau sun fi ka ilimi sun fi ka hankali sun fi ka tunani sun fi ka tarbiyya sai ka je ka auri irin wannan ka zauna lafiya amma na zama exposed ta rungumi wannan ta hau jirgi ta yi lilo da wane ta yi kaza da wannan to kai kai waye kaza ka je ka ɗebo irin wannan to da haka kullum abin da ake cewa ba wai ba a san mutane su haifi ƴaƴa da yawa ba ko su auri mata da yawa ba a'a abin da ake so shine tarbiyya in ka san ba za ka iya tarbiya ba to ka haifi iya ƴaƴan da za ka iya musu tarbiya shi da sha wannan duk wanda zai zo duniya Allah ya ajiye mai abin da zai ci da sha da sauransu amma shin za ka iya musu tarbiya zama mutanen kirki zama masu amfani a cikin society wannan shi ne abin duba kaga shi ba wasu abin da iya sai je majalisa mata na uku mata na da biyar amma baya ba su abinci baya ba su tara ba su makaranta ba su komai sun sami wasu saki bala'i wannan yayin mai amfani su guda biyu kyawawa wanda suka yi karatun addini suka yi na boko suke da tarbiyya waɗannan sun fi amfani Allah shi da mu siyamu aksaril muharrami azumtar kwanaki mafiya yawa a cikin al-muharram shi ma wannan abu ne mai kyau kamar yadda yake cikin sunan muslim da sunan abi dawud da sunan tirmidhi daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madalla ta sallama yace afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram wa afdalu salati ba'da alfaridati salatu al-layl wannan hadisi na abu hurairah manzala sallama yace mafi falalar azumi bayan watan ramadan shine azumi a cikin watan sha'ar al-muharram in dai ba a cikin ramadan ba to azumi a cikin almuharram ya fi sannan mafi falalar sallah bayan sallar farilla shine sallah cikin dare a ringa tashi cikin dare ana sallah bai kamata a ce musulmi baya sallah cikin dare ba karatu qur'ani cikin dare ba wai suka ce ma wai wai idan kana so ka in kana so ka yi ka zama wani to ka ringa amfani da dare shi sala ga manyan mutane da gani su in za su mutu cikin dare sai mutu duk sai siyasa da gana kulla a cikin dare ne daga sha biyu ne zuwa asuba ana ake kulla duk wani irin makirci to cikin dare a lokacin ake kulle kulle kai kuma ka tashi kana gana da ubangiji kaga Allah zai baka kariya Allah zai baka abin da kake bukata shi sa wani ya ce wa man nama kullal layli tarkan li wurdihi fakabbir alayhi arba'an limamati wani mutumin da ana yin sallar isha zai je kwanta ba zai tashi ba sai an yi asalatu ya zo ya raka tal fajr ai sallar asuba da shi yace wannan gawa ne kuma ya kabbara guda hudu don da ya zama hada hadu don da ya kasance haka ne halin sa wannan kuma ya kabbara ba zai tashi karfe uku dare karfe hudu ba ya sallah ya karatun qur'ani ya addu'a daidai lokacin da Allah yake cewa wa zai nemi gafara gafarta mai wa zai nemi rahama masa, waye yake da bukata in biya masa ko lokacin kana barci ina tabbatar ma da gwamna ne aka ce zai zo gidanku karfe ukun dare wallahi sai ka tashi biyu da rabi biyu da rabi za ka tashi aka lalle akwai samuwa yau ga ubangijin gwamna da ya ba gwamna gwamna kai ma zai ba gwamna nan ka tashi ka roke shi ka roke shi Wani ya ce la gunan ya adama hajatan was'alil abuwa buhu la gabu Allahu gabu in taratta su'alahu wa ya adam hina yus'alu gabu kare da roƙan ɗan adam karɓi wanda kofarsa ba ta kulli ba a kulli ta shine Allah shi Allah in ba a roƙonsa shi yake yi an gane amma shi kuma ɗan adam ne in ana roƙonsa na zai fushi ko mahaifinka ne ka gwada ka je ka roƙe shi dubu hamsin gobe ka tafi dubu ɗari jibi ka je dubu goma Allah cewa ta sun fara kan dubu goma nan ka ba matsa mu sai kullum a baka kullum a baka to shi kuma Allah sai shi kullum ka roƙa ya baka lokacin da zai ba su maka iya je ka rufe shi sai ga mutum ya zai yana cewa talauci ya dame shi ko baya sallar dare baya azumin nafila to sai za ka fita kai sallah da daddare ka roƙi Allah ya baka kuɗi Allah zai ba kuɗi wata rana na taɓa da labarin nan ina da buƙatar kuɗi dubu ɗari na ta da daddare sai ne sallah na roƙi Allah ya bani dubu ɗari na zo da safe ina rubuta wani program da zan yi a rediyo ta na goya ta ce haske waya ta tana haske ina duba sai na ga dubu ɗari biyu kaga aya lokacin godiya kamata ne sai na je na cewa ina ma miliyan ashirin na roƙa kaga da arba'in zan samu ne kaga da arba'in zan samu ne Allah ya kama da a ringa murar cikin dare ana kalla a ringa murar dare hatta wannan na Najeriya muna so mu karfin shine mu ta cikin dare mu haɗa su da Allah duk wata hanya da zamu yanta kanmu wallahi sun toshe ta dan sai ka canja gwamnati to ta ya zaka canja gwamnati wannan jam'iyya an sa mata shari'a wannan an sa mata shari'a kaga dai karshe ya kokunci kila za amfani da wannan shari'a kuma kwaci amma muna kallo za a kashe mana mutane muna kallo za a matan misaɗe muna kallo za a ɗayan mu noma muna kallo za a yi kaza wai saboda tsabagen shari a najeriya wai aka samu ma'aikata ma'aikata ba wai wai presidential foreign ko investment ne ko intervention ne council ko promotion council aka same ta ma'aikata ce abinda zai ba ku mamaki an yi budget da ma'aikatar tana da ma'aikata tana da office a federal secretariat tana da account a cbn wai amma saboda rinan hankali gwamnati ta cewa ba da ita ba ke gwamnati da ce cewa ba da ita ba to suna kulin kansu ne da wani wasu gwamnati a sa abu a budget a budget ba aka sa suna da ma'aikata ana biyan su suna da account a TBN dole suna da Africa Federal Secretariat suna da shugaba amma gwamnati ta fitar cewa ba a san wannan ba to dan Allah kasar da kai wannan halin wannan in dai ba mu tashi da gaske ba kuma hada da addu'a kya zai yi maganin su kya zai maganin su a garin da fa aka samu wanda ya riƙe mukami ya je gina gidaje wajen guda ɗari biyar a abuja wajen nasa ana wani aiki ya samu wannan kuɗi gidaje ba su kai ɗari biyar ba wanda ya ke ƙasa da miliyan ɗari biyar amma wajen nasa ne to waɗannan matsalolin da muke ci ga talauci ga fatara kuma wannan talauci ba ba Allah ne ya ɗora mana wasu azzalumai muka samu suka ɗora mana shi ba talaucin gaske ba ne najeriya ƙasa ce mai arziki in ba nan muna da arziki ba waɗansu aka zo ana tuhuma akan kuɗi tiriliyan ɗari biyu da goma mutum uku ana a akan ya aka da tiriliyan ɗari biyu da goma kai an ajiye kudin kamfan biliyan 800 ma an su sa rasa a Najeriya biliyan 800 ba su sa rasa amma a tare da wannan wai ba ma tashi cikin dare mai sallah mu roƙi Allah mu ce ya ubangiji an zalice mu ka saka mana to wannan al'ummar shirki tunanin za ta iya kakkalar ƙuri'a da da yake maganin waɗannan azzaliman wannan al'ummar abin da gashi ma a cikin gidanmu za mu ba wanda ya san mun yi mun kasa balle wanda za a iya tare mu wallahi mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu yi addu'a lalle mu koma ga Allah azumi na biyar siyamu aksari sha'ban azumtar mafi yawan kwanakin sha'ban an aisha ta qalat ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tasmala siyama shahrin qattu illa shahr ramadan wa ma ra'aytu fi shahrin akthara minhu siyaman fi sha'ban wannan hadisi bukhari da muslim daga aisha ce ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika wani wata yana azumi a ce ga wani wata manzo Allah ya yi shi gaba ɗaya yana azumi ba sai Ramadan Ramadan ne kawai yake yin 29 ko ya sake manzo Allah ya ce a Aisha ce kuma wa ma ra'aituhu fi shahrin min minhu siyaman ban taba ganin shi yana azumtar wani yawa ko wani wata yayi mafi yawa a ciki ba kamar Sha'ban kaga shau'a Muharram ana so ka azumci mafi yawan kwanakinsa kamar 16 kaga mafi yawa shi kuma sha'ban watan da manzo Allah ya fi yawan azumta kenan ya fi azumta kwanakin kaga na zai fara daga 17 zuwa sama haka ake so ka azumce shi sannan abu na ƙarshe al-ithnain wal khamis azumin litinin da alamus an usama tabni zaidin qala inna nabiyyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawm al-ithnain wal khamis وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس Usama dan zai yake cewa lalle manzon Allah sallallahu ya kasance yana azumtar ranar Litinin da Alhamis. Sai aka shi me yasa? Manzala sai ce inna a'malal ibad lalle ayyukan bayi tuqradu yawmal ithnain wal ana budurar da su gaban Allah ranar Litinin da ranar yake so ya zanto cewa a lokacin da za a bijirar da aikinsa akwai azumi a ciki akwai azumi a ciki kamar yadda yake cikin sunan abu dawo wannan ga anan zamu takaita abinda na faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh